du'a la yunakidu rida roƙon Allah bai warware <clears throat> yadda ba idan misalin abu ya faɗo ka roƙi Allah ya sauƙaƙa abu ko ka roƙi Allah ya musanya wannan abu bai nuna baka yadda ba ba ya nuna ka yadda abu ya riga ya faɗo ka karɓa a ranka ka rungume amma in ka roƙi Allah canji ba ka nuna ba ka yadda ba ba tun da Allah ka roƙa ba wurin wani ka kai ƙara ba ka ga abin da Allah ya yi ka ga abin da Allah ya yi a'a wurin Allah ka koma ice ba wai wani du'a'i can Allah ba mu roƙonka mayar da warware da muna roƙonka sauki muna roƙonka lutfu roƙon Allah bai nuna baka yadda da abin da aka hukunta ba an riga an hukunto maka za ka koma kai ka zauna a ɗakin Allah ko ka shiga ɗakin ka ka zama ko ka nemi inda za ka zauna ma ko ma ina ne ka roƙe Allah ka roƙe Allah bai nuna baka yadda da kaddara ba da Allah ka roƙa wanda ya shirya abin da ka koma kana roƙon shi wa'lam anna du'a Du'a du'a'i la yunaqadu rida bai warware yarda ba zalika karahatul ma'asi haka nan eh, karahatul ma'asi wa maqatu ahliha wa asbabiha haka nan kyaman sabo wa maqatu ahliha da kin masu sabon ta ce zunubi haka nan mutum ya ƙi duk abin da yake sabo ya ƙi shi mutum ya ƙi kaɗe-kaɗe dinga ƙin shaye-shaye ya dinga ƙin da yake da suna karya yana ƙin cin amana yana ƙin masu kaza ana gitto masa wannan yi bai san su wannan bai nuna mutum bai da ba ba haka nan ƙyaman masu sababu mutum ya kyamaci matsaryaci ya dinga kin mai cin amana mutum ya dinga kin mai kaba wannan kinsa bai nuna mutum bai da kaddara ba wa ha kawai ba kowa ya kyama ba ko ba ya kyamaci hanyar da za ka kai mutum ga sabon Allah duk wata hanya mai kai mutum ga sabon Allah ya kita والسعي في إزالتها da yin aiki tukuru wajen ya ga ya kawar da hanyar nan daga nan na'am eh ma'ana bai warware mutum bai nuna yana kin kaddara ba bai warware yarda da abin da ya auku ba kaga sabon Allah ba ga kaddara ne ba sabon Allah shakariya kaga kaddara ce sai dai ga abun nan haka cin amana ai ga wata kaɗara shi to mutum ya dinga tun da Allah bai santa shi ma mutum ya ki wannan cin amana bai warware kaddara ba bai warware mutum ya yarda ba ya yarda amma abun tun da Allah bai fashi shi ma bai fashi haka nan cin masu sabon masu cin amanan hakan cin hanyoyin duk da za su kai mutum da cin amana wasu aifi isa lafiya amma du'a'u amma roƙon Allah faƙada ta'abbadan Allah ta'ala bihi ai Allah ya bautatar da mu da roƙon Allah ya ce mu roƙe shi wado odo menene odo rabbaku tabarru'an ne a الله عود rahman. adinan dai roƙon Allah dai ga sunan da oni astajib lako kaga wannan roƙon Allah bauta ne da'a ne saboda haka wannan roƙo ainihin bauta ce da Allah ya bautatar da mu da ita shi mu za mu amfana kuma sannan shi kuma yana son mutum haka sai sai Allah وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده Allah ya yaba wa wasu daga cikin bayansa bi kaulihi ya da'una na a ragaban wara suna ta roƙonmu ainihin kwaɗayi daga gare mu hakanan tsoron kuma kuma an biya ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره haka roƙon da manzon Allah ya yi da waninsa min al'ambiya'i wasu na ma'alumun wani ke rabbana zalamna anfusana wannan rabbana kaza rabbana rabbana la tazar fi al-ardi min al roƙon annabawa dai wa amma inkarul ma'afi ta saboda ka kun ga roƙo ibada ne tunda abun yana iya sa shi wuha. ya so ai an ce a rangwame kaddara to don me za mu roƙi Allah kuma ya tsada ka don me za mu roƙi shari'a kafin mulhidena nan musamman jabariya musamman mu'tazilawa saboda kai abin da kake gani ka riga ka imani amma in yi kwance-kwance su koma tambaya mutazilanci aƙida ne amma akwai mutanen da suke da ainihin ra'ayin mutazilancin ko kuma ra'ayin irin waɗannan abubuwan ka yi magana ka mutu shiru na kallon ka in ya tashi soka ma magana sai soko maka magana magana da kake tun farko har ƙarshe kuskure ke. ko kuma wannan bai masa ba sai idubo idubo gaba ɗaya kuma haccan ƙarshe sai to ai to wannan magana in an yi haka to ga wancan ka ba ka rasa irin zuciyarsa akwai mutane masu zuciyar shekar eh, sannan kuma rashin zuciyar ba ta da saiti inda zuciyar na da saiti fasahan rusawa da Allah ya ba bashi sai in ba shi fasahan ginawa akwai wani fasaha fa kawai duk abin da za a wani ya fata wani wani ce don ya sai sau wani magana magana can ta ci karo da wannan ba shi kuma Allah bai bashi zuciyan Allah bai yarda da shi ba da isaita ya zama zuciya sa ya kallo nan ya kallo nan ya iya yin adalci a tsakanin a sai dai ikawai da zai karo shi kuma in ka lura kuma in yi karon sai kuma gefe kuma in ka bibiya musulmi ne kaga inda ba musulmi ne ba tun farko ka san shi ba musulmi ne ba kuna magana ne da wanda ke dan adawa sosai ka ba mamakin faɗin haka amma shi kana tafiya ya tafiya kamar tafiyan da rubun ya kara ma mota ka buga kwatsa sai kuma jefi shi shi aiki mutane kuwa ya kalla daga nan tafawun shi kowa ya shiga shakka kowa ya shiga shakka wannan ita ce gaskiya wannan ce gaskiya abin da min kaikai wannan kuma gaskiya fa kaza wannan kuma gaskiya kaza shi kuma tafi abin fa ko musulmi ne musulmi ne in ya hada karan hisu sai ta ba wuce kuma su irin wannan tunanin ɗin kai kana kokarin mutane magana na ta fito fili ya za a yi a gane ya za a yi a fahimta tushen abubuwa. shi kai yana kallo maka san yadda gaba ɗaya magana ka daga farko har ƙarshe kuskure ce da wanda ke kokari tabbatar magana. eh kai ba muna wani ake munafunci shi ko da yake to je munafunci tunda munafunci na girma sai har iyaka tun da kagan munafunci asalin munafunci mutum zai zama ba musulmi ne ba in ma ya taho daga can daga inda aka toro shi taho in ma musamman muna ke taho daga coci an shirya shi da ya zo ya fata tsarin tafiyar musulmai in nuna shirme suke yi sai zo ya zauna kaga wannan za ake munafunci ne amma ba irin munafuncin mu na bahaushe ba amma shi kudi ya ne ka aike shi zuwa ke koma can gefe ya zama ya zage ka ga wannan ba munafiki ne ba dai ba sai ce to dan banza ne bai kai martaban ka bashi munafiki ba mugu ne ko kai ke ki ko ne yake haɗawa don mutum ya zo a cikin jama'a yana kin kai yake kin kawai wata gaba ta al'ada ba a ce masa munafiki amma asalin munafukin inda za ku shi ke yanzu gaba ɗaya ne da ɗauka ba daidai ke ba to wannan shi ne munafiki to shi wannan yana da irin wannan halin kuma an ka bibiya kafin inda aka haife shi kafin baban shi kafin menene ɗinsa kuma an ka bi shi ma ka bi shi ka je ka dawo kai dai baka ga lokacin da ya alaka da ta ƙungiya ba balle ka ce kila ya koyo daga can akwai zukata dai da Allah ya fi kan yi su shedanu rayukansu rayuka ne shaidan din yayi rinjaye akan alherinsu to da kana hidi sai gwara kina gwara wa koma gefe dauke hankalinsu ima abu ma bai dauki tsarin sai ce wannan yana ya ya wannan yana ya ya ya ya da za a fita a bishi to kai tambayar nan da kai ya je ne yawan sani ba kaga gaba daya bakwai cikin duhu ya bakwai cikin rikici to dole irin wannan sai dai akwai ɓacin rai in yi guma ma guma an farko sai ka sa a zaka da ka bashi amsa ne ma janyo magana su wannan eh, abin da ya janyo magana wannan yarda da kaddara to ina iya cewa maka to in kan ce kaddara karin gumi kaddara ko kuma me isa zaka yi dogo? ka yadda kaddara ce kusa wani ke sabon Allah kaddara ce bai da rabo ne to me yasa kake kin sa to Allah ya kaddara ku kana shi kai sai ka ba shi kai to shine nan ake ba da amsa irin su ainihin roƙo bai nuna ba a yadda da kaddara ba in ka roƙi Allah akwai yadda da kaddara ai Allah ka roƙa mai kaddara kana roƙon afuwa kana roƙon canji saboda shi yasa abin kuma shi mai iko na kai ka wannan canji. roƙo bai warware kaddara ba shine amma du'a'u faqad ta'abbadana Allah tunda ibada ce sai ka ko za a roki Allah kowane hali komai za a roki shi gashi Allah na yabon masu roƙo ala ba'fi ibadihi bi qawlihi yad'una na haragaban wa wa du'a'u rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan roƙon annabi وخيره من الأنبياء والصالحين معلوم وأما إنكار المعاصي قاسو الدراني عن صابو فابو نبي وعدم الرضا بها يرشن جدا صابو فقد تعبدنا الله تعالى ألا نيبوت الدم به شوار مكي فابو كما كدم يدد صابو عدم الرضا بها wannan bautan Allah ne in kaje ba ka fan ka kaɗe Allah da zai baka ba ka fan kariya to Allah da zai baka ba ka fan cin amana cin amana na ba ka haushi wannan lada Allah zai baka alama kai na Allah ne na'am eh eh ana yi baka gaba Allah ya ji kan Qadir yana cewa idan mutane na maganan kaddara in an zo kan kaddara za kowanne babban malami yakan yi shiru a ce amma ni zan yi magana ina eh, aiki da kaddara in kawar da kaddara in tabbatar da kaddara sai buga misali yanwa ta kaddara ce cin abinci ai kaddara ce kawar da yunwan ta dalilin cin abinci shi ma kaddara ne kaga kaddara ta zo aka ɗauki kaddara aka wurgi kaddara da shi sannan aka tabbatar da kaddara, duk da ƙoshin ba daga mutum yake ba Ka ga mutum zan roƙi kaddara sai Allah ko ka kaddaro min kaza ka sauka min ko ka canza min abin da ya fi shi akwai kaddara ta kan kawar da kaddara ran da kwana ya kare to ko an yi wannan kuma ba zai abu ba tafiya za a yi haka yake ana ta sa roƙon kaddara ya yi dogon magana akan wannan wa zammun riba bihi ko ainihin ana ma zargin mutum ya yarda da sabo eh mutai ce yana son a son da sabo kaddara ne kusan wannan wani nau'i ne wani barkashi ne hayaki ko turi ne na jabaranci ko jabaranci ce saboda su a wurin jabariya eh, da abin da ban abin da zai akwai sai abin da Allah yi Allah ka aikata komai Allah ne ya ce da wannan da wannan ya sa su su ta zina ya ce da wacce ko da wannan su kuma su yi aure to ashe in haka ne ko ba wanda Allah zai wa azaba tunda shi ya kaddara shi wannan ya yi zina da waccan wannan kuma ya aure waccan saboda kanan duk kaddara ne sukan wuya mu to a nan ne eh, matsalar tana da zurfi nan ne ake samun ainihin jabariya suka tsaya akan haka kafa kadariya suka zo suka ce kwata-kwata ma ba ma jabaru ɗin gaba ɗaya mutum shi ke aikinsa duk abin da ya aikata za a saka masa da haka nan ma suka kauce ala sunna suka kama suka shiga tsakiya suka tsallaka da mutane mutum zai yi imani Allah mai iko sannan ya yi imani nan kuma Allah na iya ainihin eh, abin da aka kaddar Allah ya riga ya shirya ma ana roƙonsa ana tsallakarwa in ka tsaya Allah ya kaddara ma alheri ya kaddara ma wancan in ka kama alheri ka roƙi Allah ka sai Allah ya maka shi in ka kama wancan abun tsayen shi ma ka roƙi Allah shi kenan sai maka shi duk abun da za a yi sai an haɗa da Allah ba abun da ke gudanawa akan wannan tauraron sai da ya tsara kuma kowane da ya yi shi to haka wazan murrida bihi an zargi yadda da sabo yarda da ƙarya to kazalika yadda da mai sabo yadda da mai cin amana wa kazalika bugudul kuffari haka in kafirai shi ma ibada ne Allah ya bautar da mu mu ƙi kafirci mu ƙi kafirai wal fujjar haka fasikai wal inkaru alaihim da kuma nuna kyaman abin da suke aikatawa shawahidu zalika ani fil qur'ani wal akhbari kathiratan jiddan dalilan wannan a alqur'ani da hadisai na da yawa mutuka fa in qila in an ce faqad waradatil akhbaru ai labarai sun zo darida rida bi qada'illah هي دابك فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه فكيف جل جمع بين عزيز هذا أول نسي هو تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه kada ta bar mutum shak shakka kuma kila yau zai mutu in sai ka karanta da kan kaso bi ka samu an da kanka